termes de spécialisation. De spécialisation et, Voilà quoi. Mais... Voilà. Et moi... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan babban rana ta Juma'a. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Yau 27 ga watan Disamban 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumomin sojin Najeriya sun dage cewa ba su da masaniya a game da zargin da hukumomin Nijar suka yi cewa sun girke dakarun Faransa a Najeriya. najeriya ƙasa ce mai yanci ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro sannan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro tare da hassan mai na kaina kamar kullum a yau juma'a za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu 06806 amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Dakarun Koriya ta Arewa na fuskanta hasarar ɗimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine inda aka kashe ko jikata dubunnan dakarun su cikin makon da ya gabata kadai a yankin kirks na Rasha, in ji fadar White House yau Juma'a. a bayyane yake cewa shugabannin sojan rasha da na koriya ta arewa suna ɗaukar waɗannan sojojin a matsayin tankar kuɗi da kuma ba su umarni kan har-har kan tsaron ukraine in ji mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na fadar white house Jan Karbi ga manema labarai Karbi ya bayyana harin da sojojin koriya ta arewa suka kai a matsayin cikakkiyar ta'addanci mai ba da shawara kan harkokin tsaron na ƙasa ya ce kuma mai yiwuwa ne shugaba joe biden ya amince da wani shirin taimakon tsaro ga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa sojojin isra'ila sun kai samame a asibitin kamal adwan a yau juma'a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke keban wato da ke gefen arewacin zirin gaza inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da ɗaruran mutane barin asibitin ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin beit lahiya daraktan ma'aikatar munir albush a wata sanarwa da ya fitar ya ce dakaran mamaya na cikin asibitin kuma yanzu suna kona shi rundunar sojin isra'ila ta ce ta kaddamar da farmakin ne domin kai wa mayakan hamas hari a kusa da asibitin a cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce asibitin ya zama mafaka ga kungiyoyin ta'addanci kuma ana ci gaba da amfani da shi a matsayin maboyar 'yan ta'adda labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin kasar mali sun sanar da cewa kusan bakin haure saba'in da suka da 'yan kasar mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwalensu da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga turai ma'aikatar 'yan kasar mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane kusan tamanin ko mutum goma sha ɗaya ne kawai suka tsira magajin garin marina a yankin kayas na kasar mali ya shaida ap cewa yau juma'a an gano bakin haure takwas daga cikin mutanen da suka mutu Firaministan Senegal Usman Sanko ya sanar da rufe dukkanin sojojin kasashen waje sanko wanda bai fitar da jaudawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba ya sanar da rufe sansanonin ne a yau juma'a a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar shugaban jamhuriyar ya yanke shawarar rufe dukkan sansanonin sojin kasashen waje nan gaba kaɗan in ji shi dai faransa ta bar mali burkina faso da nijar inda ta fara shirin ficewa da ƙasar chad a wannan watan bayan kwashe shekaru da dama ana yin haɗin gwiwa na sojoji. daga ƙarshe shugaba joe biden ya kakaba takunkumi kan bidzina eshimvili wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a georgia ma'aikatar betulmanin ta faɗi yau juma'a cewa eshinvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin turai don karkata zuwa rasha navi ishvili shine na baya bayan nan a jerin takunkumin da amurka ta akabawa wa 'yan siyasar georgia a wannan shekarar takunkumin sun haɗa da rike dukkan kaddarorin waɗanda aka sakawa waɗanda ya iya kasancewa a ciki ko wajen amurka ko waɗanda za su shiga amurka da kuma hana tafiye-tafiye kan mambobi da dangin waɗanda aka sakawa. Filu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da cece kuce a game da zargin da shugaban kasar Nijar abdulrahman Chani ya yi cewa kasar Faransa ta jibge dakarunta a yankin arewa maso gabashin Najeriya daura da kan iyaka da kasar ta Nijar. Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta mai da martani kan wannan zargi. Hassan mai na kaina ana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. tun dai bayan da shugaban kasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi zargin cewar Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da kasarsa. Batun ke kara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece kuce. akan haka na tambayi daraktan yada labarai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko wani martani zai mayar? Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai 'yanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saura haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar kowai da kowa ya sani General Gusau ya ce Najeriya na da karfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen kasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba. Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun kirkiro da sansani a cikin ƙasarmu ba sojojin najeriya jajirtattu ne mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma najeriya ta samu 'yancin kai muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe so a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba so wannan magana ba gaskiya ba ne amma general idan kano ba ra'ayin mutanen arewacin najeriya sun fi amincewa da maganin cewa lalle akwai sojin faransa nan a yankunan su musamman ganin cewa wani shugaban ƙasa ya fito karara ya yi wannan zargi. to wannan ra'ayi ne kuma baka iya hana mutane su faɗi su mulki ake na demokaradiyya mutane kundin mulkin najeriya ya ba su damar su yi magana amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu gaya mu mutanen gaskiyar lamari kuma muna da dama mu faɗa mu mutane gaskiya mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke. brigadier general tukur gusau mai magana da yawon hedikwatar rundunar tsaron najeriya shi ma da yake tsokaci akan batun daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun najeriya ke yi manjo general edward buba ya yi watsi da wannan zargi of in Nigeria. We do not have any foreign base in Nigeria. janar buba ya ce akan batun sansanin sojojin kasashen waje a najeriya babu wani sansanin dakarun ƙetare a najeriya mun nanata wannan maganar fiye da soshurin masaki babu wasu sojojin kasar waje a cikin najeriya duk wanda ke wannan magana to rai ne zalla ba gaskiya yake faɗa ba kuma na da wata manufa ɓoyayya mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasar mu ba don cimma muradinta in kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasar ka sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai don haka ba za mu yarda da wannan ba na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a najeriya to gaskiyar magana shine wannan batu ba gaskiya ba ne yana da ya sanya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai One of the African leader say something like that, that's a distraction from him tackling the problem in his country. Kalaman daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan manjo General Edward Buba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai ga Hassan Maina kaina ta shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartas da hukunci akan 'yan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu a kan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na boko haram barayin daji da sauran laifukan da suke da alaka da ta'addanci da kuma idan aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba evidence kasan in ya zo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine za ka kwanta mutum shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan boko haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba a nan ne za a yanke musu hukunci madalla. The escalation of domestic terrorist activities and the counteractions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment Kainji. Shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya kenan wato NCTC da ke karkashin ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro wato ONSA Manjo General Adamu Garba Lakka kewa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya akan makomar waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya. Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities. Daga bisani na nemi ƙarin bayani daga shugaban cibiyar ta NCTC Major General AG Lakka. Reason ɗin wannan kiran da muka yi ma journalist ne muna so su san abubuwan da muke yi a center ɗin tare da Ministry of Justice. Akwai jari'a wanda aka kama eh, laifin ta'addanci mu sanar masu number ɗin cases cases din wanda aka yi prosecuting wanda aka gan suna da offense wanda suke wanda ba su da laifi abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi duk mun sanar masu yau. Darakta mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi karin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zartas. To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines. Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga daga shekaru shekara ta 2017 zuwa yanzu an yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na wawa da ke ka inji a jihar Neja. a kashin farko an yi shari'u guda 282 inda a guda hamsin aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci aka sallami guda ɗari biyu da uku saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu sannan aka maida ƙarin shari'u 28 zuwa birnin abuja don ci gaba da sauraron shari'a a shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400 inda aka zartas da hukunci akan 'yan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu a watan disamban bara wato shekara ta 2023 kuwa an yi shari'u guda 25 ne inda aka samu goma sha hudu da laifi kuma aka yanke musu hukunci kana ka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma ɗage shari'u guda goma a watan yulin wannan shekara na 2024 kuwa kimanin shari'u 253 ne aka yi inda aka samu 'yan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas masu da hukunci wasu 85 kuma laifi ne na samarwa 'yan ta'adda kudade kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc criminalities na nemi karin bayani daga malam zakari mijinyawa daraktan sashen shari'a a ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro ko 'yan ta'adan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya to shin yanzu za a kai su kotun duniya ne don su fuskanci shari'a? nigeria ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya. A wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla mutane da yawa da ake kira genocide ko na yaƙi ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai to irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases ko wannan shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba a nan ne za a yanke musu hukunci so ita ICC din nan duk kasashen da suka sa hannu suna bukata suka cewa waɗannan kasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka to duk shekara sukan zo su bincika su ga waɗannan ƙasashe cin suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci to abin da ake nufi kenan a nan ne najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci babu ɗan najeriya da za a fitar da shi a kai shi wani kotu. malam zakari mijin yawa darakta mai gabatar da kara na tarayya muhammad babadoko ya yi karin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zartas ga waɗanda aka same su da laifi. for which some of the defendants were sentenced to. wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin daurin shekaru 60 wasu shekaru 75 wasu ma daurin rai da rai aka yi masu a tambayi shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta najeriya manjo general adamu garba lakka ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800? evidence kasan in ya zo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine za ka hukunta mutum amma dai akwai doubt ko kaɗan ne yadda abubuwa suke bai kamata ka yi convicting mutum ba ya su beyond reasonable doubt a baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha sukar jami'an tsaron najeriya akan yi wa 'yancin ɗan adam karan tsaye a yayin da suke yaƙi da 'yan ta'adda to shin ko yanzu menene sabuwar canza ga malam zakari mijin yawa kaga kamar misali yanzu shi mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro ya fi shekara 20 yana aikin tsaro kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na efcc wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abun so sabon tsari da ya zo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam to shi kan shi dan boko haram dan adam ne kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi ya yi bayani in an ga shaidu sun cancanta cancanta a yanke mai hukunci wanda in shaidu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi a ya tafi so gaskiya an samu canji sosai a su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaƙi na ta'addanci Malam Zakari mijin yawa daraktan sashen shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka tunana Hassan mai na kai ke salama da ku, mu kasance lafiya. To an gaishe ka Hassan mai na kaina. kuma masu sauraro lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar kari ɗaya biyu sifili biyu shida takwas sifili shida takwas biyar sifili. Mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa. Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da babawa mai agogo ne na nan cikin garin ta eh, Karolaka Gombe a nan jihar Nasarawa. To mai agogo me ke tafe da kai a yau? na ji daɗin samun ku wato kiran da zan yi irin na satin da ya wuce ne maganar hanyar mu tsakanin kefi ya zuwa kaduna haka tsakani da allah eh, muna kiran gwamnatin najeriya wannan hanyar ta daɗe ta kai kusan shekara arba'in da wani abu kaga tana buƙatar gyara hmm. wallahi ko yau da na bi hanyar nan fiye da motoci bakwai sun lalace a ranar kan hanyar muna roƙon gwamnatin najeriya don girma allah irin face-facen da suke yi su taimaka su kai mana ko za mu ɗan ji daɗin rayuwar mu to muna fata wanda ka kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace yanzu har yanzu dai muna jihar nasarawan wake kan layi. bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari to na zan yi bayani ko kuma yi lokaci a kan tsamin dandantaka da ke tsakanin najeriya da nijar wanda yanzu ana sai dambarwa hmm. a kan ganin a sun zo faransa da suke najeriya wannan dai nijar da najeriya ya duka yan juna ne kuma ya kamata kowane bangare su kirki ta wajen ganin ɗaukar mataki a kuma tsorara bincike a kan wannan zargi da ita ne kyan suke yi kuma na a su ma sanar suke za su bincika ta wannan abin a duba ne kuma da ce Nijar da Najeriya na samun samun dangantaka bayan wani juna ne mm. muna fatan za a fahimta juna domin a zauna lafiya gode to mun gode malam bashir tera daga jihar nasarawa kuma za mu koma jihar zamfara wa muka samu daga jihar zamfara amincin Allah ya tabbata a gare masu yin manzan Allah sun yi kwana turu husaini ne tattakai da kungiyar wata gawa ta fi karkara amin kai ma haka malam nasiru muke tafa da kai to gaskiya tsakani da Allah muna duniya da fatan alkhairin irin gudunmawar da suke fada kuma mu dama ubangiji Allah kare kan su amin na farko zan ayyuka wannan dama akwai wani mutane ne da tattaki yan arewa masu cikin arewa na ke fatan alheri hmm. kamar irin gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulun To muna gode da wannan kira naka Malam Nasiru da alamu mun samu wani kira daga jihar Bauchi wake kan layi. kana yi da to malam shugaba me ke tafe da kai Alhamdulillahi sai muna gode wa Allah kuma muna gode wa shugaban dan majalisar mu honorable Papa Aliyu da rabon makina da ya yi a wannan sati. Na'am. Kuma ina kare ke da masu mariyan da ya raba makinan nan kowane bangare ya samu a samar hukumar tsakanin mu da Na'am. Allah kamar yadda ya raba shinkafa da dubu takwas takwas ya raba a wani bangare ya kamata ya zaman to kowane bangare a karamar hukumar musamman sun hmm. amfana da wannan alheri da yake yi sannan abu na biyu ina kira daga dan majalisar mu na jiha honorable shi kuma ya koyi da abin da honorable bafu alewu ya yi da kudi ya yi honorable mai to layinka yana rawa malam shugaba kuma daga jihar bauchi za mu koma jamhuriyar niger wake kan layi daga niger Eh, assalamu alaikum Aisha Ma'azu. Wa alaikum assalam. Mai magana Umma Mala Ali shugaban kula mule arewa dogon nuta kan jahorin Nijar. To malam. Ina zan ba da shi bisa ga wannan kokowa ta gargajiya da aka nan cikin Nijar. Na'am. yanzu ana cikin shahar Mata Duku. Na'am. To sai naga kokowa ta gargajiya ce amma yanzu sai naga aba ana ta musu rukuni ma wanda bai dace da ita ba. Mm. Sabida alƙalin wasa a ce bai iya yin kokonci. a kan ɗan kokowa sai ga wani ɗan kokowa ya taso ya taso ya ci shi bai yarda ba a sai bidiyo a jibo hmm. bai kamata ba tun an ce sada zumunci na kenan wasa da dariya ce da an kada ka kai ma gobe kada ka kada wani na gode mu ta amerika umma malam azina shugaban kullum mun da dogon ruwa cikin jahoran nijar kuma muna godiya malam umma da gudunmawan ka daga jamhuriyar nijar kuma za mu koma kaduna garin gwamna wake kan layi to sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna barka dai malam ibrahim me ke tafe da kai to ni ra'ayina ina jajanta ma mutanen garin sokoto da wannan jarabawa ya same su na hari da aka kai bisa ga kuskure ya fada kansu a irin wannan hari na kuskure ba shi ne na farko ba gaskiya abin takaici ne a ce ga sojojin saman najeriya a ce ana ta maimaita irin waɗannan kurakurai yana da kyau ga gwamnati ta sake sabon tsari na irin wannan kai hari kuma a dinga ɗaukan mataki wanda duniya za ta gani kiri-kiri hakan zai sa a yi takatsantsan wajen kai harin nan hmm. na gode a tashi lafiya ma mun gode sosai da gudunmawan kamar ibrahim daga kaduna kuma za mu nufi jihar nasarawa wake kan layi Assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Hajiya ya barka da yi. Wa alaikum salam shafa ne me ke tafa da kai To gaskiya abinda tafiya da shi shine maganan da shugaban kasar Nijar ya faɗa dan ba rani da ya kawo rani. Kuma ina jawo hankalin shugabanni na Najeriya musamman security ya kamata in suna bacci ne su tashi a bacci an buɗe musu ido kuma an kunna musu toci su san abin da yake faruwa a baya na ji yana kira sunayen lakurawa waɗanda suka zo ƙasar nan namu najeriya to saboda haka sojojin najeriya su buɗe idonsu su kunna toci su ga abin da yake faruwa don mu samu musamman arewa ana kokari a zuwa tarwata arewa allah ya sa mu zauna lafiya wannan ƙasa namu najeriya kuma allah ya kawo mana sukuki Amin mun gode shafare daga jihar Nasarawa za mu nufi jihar Kogi. Wa muka samu daga jihar Kogi? Suna magana da jiniya dalwa a jakuta jihar Kogi. To jiniya me ke tafi da kai? Kudin da ke tafiya da ni kasafin kuɗin da aka yi tiriliyan nan don an da a da talakawa. Ah. Kaga an gaji da gafara sa ba mu ga kafo kwata tsakani da Allah wannan kasafi a ce an yi kuɗi da cikin kai ka ji da jin kuɗin hankalin ka yarda to talaka ba su san da wannan aji da talaka a tausaya ma talaka muna cikin kangi a Najeriya yanzu ake talaka ba a rushe ma arewa wallahi abun an ci da la hawla wala to mun gode sosai da mun gode sosai da gudunmawanka daga jihar Kogi bari mu nufi jihar Neja wa muka samu daga Niger Ina magana Alhaji Alhaji Muhammadu Dan Bambaure daga nan garin Ibeto. To ma Alhaji me ke tafi da kai? Abin da ke tafi da ni a kan wannan magana na 'yan Nijar ɗin da ake cewa wai an haɗa kai da su ana cutar. Na'am. To menene me ya dame su ba su da gaskiya ne in da suna da gaskiya suna ganin cewa za a kai musu hari ne ko menene kuma hmm. ta kanmu muke yi nan hmm. Hmm? amma balle a ce a je a yi gayyan wani sannan yanzu a tura ma wannan yan uwa muke da mu da su sani ah. duk abin da ya taba mu ya taba ko sun tafe mutum ya fasa kawa inda mun ji wala da mai bakin tafe balle mu daga nan a ce a hada baki da su a ce ba mu yi wannan da ta na'am a tashi lafiya. Mun gode sosai Alhaji Muhammadu da wannan ra'ayi naka daga jihar Neja buramu koma jihar Nasarawa. To, salamu alaikum, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa alaikum salam. Na'am? Kuna salamu alaikum, Nasarawa. Garba Sale? To, alhamdulillah. Me ke tafi da kai? Abin da yake tafi da mu ne. musamman magana hanya na farko dai mu a nan jihar nasarawa hanya da aka yi daga akwanga zuwa lafiya gaskiya alhamdulillah muna yawa ainihin gwamna injiniya ya zai fatan alheri da wannan ne za mu yi kira misali abin da ya kama daga akwanga ya kai ga mararraban jo gaskiya muna roƙon gwamnati ya ta duba wannan hanya sai kuma abin da ya kama daga jirgin ya kai zuwa ga kuwa wato hanyar nan tsohuwar ta ce al'umma na amfani da ita ita ma wannan gwamnati ta tarayya ta duba sannan daga ke zuwa kauci wannan hanyar tana da bukatar gyara muna fata wannan gwamnati mai albarka za ta duba waɗannan hanyoyi domin shi ne hanyar da mu talakawa muke moran demokuraɗiyya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin mun gode Malam Garba kuma muna fata wanda kai waɗanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace. Ta haka za mu karkare ɗaukan wayoyinku a yau. Madalla yanzu gasar fili ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice dakarun Koriya ta Arewa na fuskanta asarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine inda aka kashe ko jikkata dabbanin dakarunsu a cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kirks na Rasha in ji fadar White House a yau Juma'a. sojojin isra'ila sun kai su samame asibitin kamal adwan a yau juma'a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin gaza inda suka kona manyan sassa tare tilasta marasa lafiya da dama wato barin asibitin ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin bait lahiya hukumomin kasar mali sun sanar da cewa kusan bakin haure saba'in ne da suka hada da 'yan kasar mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwale da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da su yi shiga turai ma'aikatar 'yan kasar mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane tamanin kuma goma sha ɗaya ne kawai suka tsira daga cikinsu firaministan senegal usman sanko ya sanar da rufe dukkanin sansanonin sojojin kasashen waje sanko wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba ya sanar da rufe sansanin ne a yau juma'a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar shugaban jamhuriya ya yanke shawarar rufe dukkanin sansanonin soji a kasashen waje nan gaba kaɗan in ji shi shugaban amurka joe biden ya kakaba takunkumi kan bedzina inshvili wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a ƙasar georgia ma'aikatar mal ta faɗi yau juma'a cewa inshivili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin turai don karkata zuwa rasha ta masu sauraro da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau sai zuwa gobe da safe misalin karfe shida a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalan marigayi alhaji alhassan mai tifa da na alhaji usman odoji farin cikin ɗaurin 'ya'yansu faruk alhassan mai tifa da amaryar shi maryam muhammad walida wanda za a yi gobe a sabar da 28 ga watan disamba da misalin karfe 1 a masallacin baba tando a garin ukur allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci mr rob mclean ni aisha